وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم sai sarki ya ce wa mataimakansa yayin da fassarar da annabi Yusuf ya yi wa mafarkinsa ya isa gare shi, ya ce, Ku fitar da shi daga kurkuku, ku kawo min shi, a yayin da ɗan saƙon sarki ya zo wajen annabi Yusuf, sai ya ce masa, Ka koma wurin Ubangidanka sarki ka tambaye shi, yaya labarin matan da suka yayyanke hannuwansu, wato har sai rashin laifinsa ya bayyana kafin ya fitar daga kurkuku. Hakika, Ubangiji na yana da cikakken sanin abin da suka yi na nema na da alfasha babu abin da yake ɓuya a gare shi.